Gwamna Masari ya bayyana haka ne a lokacin da ya karbi bakuncin shugaban kamfanin Atar Communication mai kafafen yada labarin Liberty Radio da talabijin da ke Kaduna Dr. Ahmad Tijjani Ramalan a ofishinsa da ke gidan gwamnatin jihar. Ya ce kafafen yada labarin da Liberty Radio da talabijin sun ba da dama ga dukkanin jam'iyyun siyasa a lokacin zabukan da suka gabata. Gwamnan ya bayyana cewar kafafen yada labarin sun ba da gagarumar gudunmuwa wajen samun nasarar zabukan da suka gabata ba tare da nuna bambancin jam'iyya ba. Ya ce kafafen yada labarin sun taimaka matuƙa gaya ga jam'iyyar apc matakin tarayya da matakin jihohi wajen samun nasarar lashe zaɓukan da suka gudana gwamnatin jihar katsina za ta ainihin aiki da liberty radio and television saboda mun san da suka taka ba tun yau ba mu mun san duk lokacin da muke cikin jam'iyyar cpc eh, haka himmaja mun san irin gudunmuwa da suka bayar kuma wannan gudunmuwa apc ta amfana da ita amma najeriya ta amfana da ita saboda abin da ake so a kai wani karni wanda gwamnati za ta iya canza ta hanyar ƙuri'a ba ta hanyar soja ba ta hanyar karfa-karfa ba kuma an zo wani karni wanda talaka ya san yau yana iya canza gwamnati ta hanyar zaɓe saboda haka wannan aiki ne aka yi wa ƙasa aka yi wa al'umma baki daya to su ma sai a yin sauraron su tun farko da yake magana shugaban kafafen yada labarin dr ahmed tijjani ramalan ya ce ziyarar na da nufin taya gwamnan murna game da nasarar lashe zabansa a lokacin zabukan da suka gabata daga nan sai ya jaddada kudirin hukumar kafafen yada labarin na ci gaba da kyakkyawar alaka da gwamnatin jihar domin haɓaka abubuwan da suka shafi ci gaban demokaradiyya a ƙasar nan dr tijjani ramalan wanda ya samu rakiyar janar manajan kafafen yada labarin toyin alabi da wasu daga cikin bakin su Yusuf Ibrahim Jargaba da Katsina a labarin Liberty.